Yau damuwar farko ga ma'aifa ita ce kariyar 'ya'yansu ga cutar coronavirus musamman yara ƙanana. To kaka za a yi domin su a nan yara ba tare da sun firgita ba su fahimta. Bari mu saurari bayanin Dr. Goni Alhassan na harabar sa ido na kai ɗauki ga allobar. Domin yi wa yara bayani kan haɗarin cutar corona sai an yi ta wayar da kawuna ko ya kasance a zahiri ko kuma a wasanni na bi da bi a ɗauki wani abu a kwatanta wa yaron ga yanda ya kamata ya yi ga kuma yanda za mu zauna tare da shi mu kare kanmu a duka lokacin da ya ga irin wannan yanayi to zai yi kokarin tunawa sai ya aiki da abin da aka koya masa wagga uwar iyalin ita kam ta fahimci sakon da za ta wa 'ya'yanta ta samu fusa'ar kanta domin waye kan 'ya'yan nata biyu na yin kariya ga cutar ina wayar da kan iyana kan cutar coronavirus kana iya kamuwa da shi a kowane lokaci a saman kayan da kake tabawa kamar jikin koha saman shillo ko kayan wasa karamin ɗana sai ke mini mamma ni har yanzu ban gane abin da kike nuni ba sai na tara su na ɗauko ruwa da sabuni da mushuwar da fentir sai na ke musu fentir in nan a ɗauke shi kamar shine coronavirus idan ka taɓa shi kana kamuwa idan kuma ka taɓa wani shi ma zai kamuwa da cutar sai karamin yake mini mamma tunda dai haka nan ne ni dai zan nisan keki?" babban sai yake mu ma ana koya muna shi a makaranta ana ke muna mu juna ta kimanin maita daya wannan shi yake kawo ragowa cutar ganin yaran akwai koyan da suke nan take suke haddace sakon ba tare da wata wahala ba kamar wa'anga yaran da muka tarda cikin iyali cutar corona cuta ce mai matukar hadari mutum zai rika amai da torawa idan aka yi haka to yi kokari a kira lamba goma sha biyar saboda mu kiyaye kada mu ɗauki cutar. Coronavirus kana iya jin kiwon kai, majina da masassara. Idan kana tari ko atishawa, ka yi cikin gwiwa hannunka kuma ku nisanci juna metar ɗaya biyu har zuwa uku. Kun musa takunkumi. A cewar ƙwararru, amfani kawai da kalamun da suka dace na fa'intar da yaran ga shacin allobar domin samun kula da kansu.